sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci wanda ya daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar Columbia. A wannan rana ta Asabar 20 ga watan Maris shekara ta 2021 mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Sarafilu Hashim Gumel da sura abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto akan halin damuwa da 'yan Najeriya ke ciki a game da ƙaruwar taɓarɓarewar rashin tsaro a ƙasar. Kana an buƙaci a dinga yi wa jami'an gwamnati da 'yan siyasa gwajin shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Muna tafe da duk waɗannan rahotannin. Daga bisani za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim almasi Garba ya shirya zai shigo don ya gabatar. Bayan nan za mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma kamun mu kai ga duk waɗannan za mu fara da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce kayya ba za ta samu wurin zama a Amurka ba bayan gana da shugabannin 'yan asalin Asiya Amurkawa don tattauna kisan mata shidda wasu mutane biyu kusa da Atalanta a wannan makon. Akwai wasu ɗabi'u da imani da ya kamata su haɗa kan ma Amurka. Ɗaya daga cikinsu shine kin amincewa da kiyayya a cewar Biden lokacin da yake jawabi a jami'ar Emory da ke birnin Atlanta na jihar Georgia. Biden ya yi tattaki zuwa jihar Georgia da ke kudu maso gabashin kasar a jiya Juma'a tare da mataimakiyarsa Kamala Harris don tattauna harbe-harbe da sauran abubuwan da suka faru inda ake auna mutane 'yan asalin Asiya Amurka da hare-haren nuna kiyayya. Jami'an Georgia har yanzu ba su bayyana harbe-harben ba. wanda ya ritsa da wuraren yin tausa a matsayin laifukan nuna ƙiyya saboda wanda ake zargin ya ce an yi harbin ne sakamakon lamarinsa na jima'i. jiya juma'a kasashen faransa da jamus da kuma italiya sun sake komawa amfani da allurar rigakafin coronavirus wadda astrazeneca ta yi bayan jami'an kiwon lafiya sun nemi kawar da damuwar da ka iya haifar da toshewar jini. Ƙungiyar ƙasashen Turai sun ci gaba da yin allurar ne bayan da hukumar kula da magunguna ta Turai IMA wadda ke kula da magunguna ta ce allurar AstraZeneca ta jami'ar Oxford ta kasance ba ta da illa kuma tana da tasiri. Kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce babu wadatattun bayanai da ke nuna ci gaban samun daskarewar jinin ba cikin waɗanda aka yi wa rigakafin. Ko a cikin wata alama da ke nuna cewa matsaloli game da allurar rigakafin har yanzu akwai su ministan kiwon lafiya na faransa olivia veron ya ce hukumar ba da shawara kan kiwon lafiya ta kasar tana ba da shawara allurar ta astrazeneca ne kawai ga mutane masu shekaru 55 ko sama da haka sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya ce amurka ta nuna muhimmiyar damuwarta da kasar china yayin ganawa ta ido da ido ta farko tsakanin kasashen biyu a ƙarƙashin gwamnatin biden ta kammala kwanaki biyu na tattaunawar mai cike da cece ce. bilikin ya ce jami'an diflomasiyyar amurka sun san cewa shiga tattaunawar akwai wurare da yawa da muke da saɓani sosai game da ayyukan da china ta yi a shinjan batun yankin hong kong da tibet da kuma taiwan da kuma matakan da take ɗauka a sararin samaniya ya faɗa ma labarai a ƙarshen tattaunawa ta jiya juma'a a birnin anchorage da ke jihar alaska cewa mun so mu nuna musu babbar damuwar da muke da su game da wasu ayyukan da tana ta yi da kuma halayya da take nunawa damuwa da ƙawayen da abokanmu ke da shi labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da rikici ke ƙara kamari a yankin tigray na habasha asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef na ta bukatar ci gaba da kai tallafi ga yaran da abin ya shafa a yayin da ake cikin wani mawuyacin hali. Watanni biyar da fara rikicin a bayyane yake game da kashe-kashe da cin zarafin mata da ƙananan yara a Tigray. Rahoton kisan akalla yara ashirin a cocin Myanmar a watan Nuwamba da ya gabata zai ci gaba da addabar iyalai da al'ummomi. In ji babbar daraktar UNICEF Harriet Poe a cikin wata sanarwa ta fitar jiya Juma'a. asusun bayar da agajin gaggawa na yara na majalisar ɗinkin duniya ya ba da rahoton makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya an kwashe su an lalata su kuma wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sun mamaye su bugu da ƙari an ba da umarnin kai hare-hare da gangan a cibiyoyin kiwon lafiya tare da takaita ayyukan kiwon lafiya da ake so don taimakawa 'yan da ke cikin bukata labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Al'ummar Arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da zaman zillimi saboda rashin tabbas na tsaron rayukansu duk da ikirarin da hukumomi ke yi na ƙoƙarin shawo kan matsalar rashin tsaron. Wasu jama'a jihohin Sokoto da Kebbi sun roƙi mahukunta da su tashi tsaye don kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da suka addabi yankin. Ga Muhammad Nasir ɗauke da cikakken rahoton. Tabarbarewar sha'anin tsaro a yankin Arewa maso yammacin Najeriya na ƙara faɗaɗa inda manyan birane ke ci gaba da ɗaukar bakoncin 'yan bindiga a jihar kebbi can baya yankin zuru ne kadai ake ji da matsalar rashin tsaro sai ga shi yanzu yana faɗaɗa zuwa wasu birane domin a kwarar garin birnin kebbi ma an so samun 'yan bindiga suna addabar jama'a ito dama wasu hillani na suka shigo cikin dare ko wannan su ya yi rawani haka da abin nan ni dai ina zanne cikin ɗaki ina wuridi sai ni an da ki gambu an shigo to Allah ya hukunci ina kawo bakin ɗaki na shi guda yana kawowa kan bindiga ce shi ya fara shigowa sai ni rike kan bindiga ne sama da shi sai ya ɗauku sanda haka shi bugan mini rike sanda muna cikin sai dan wani shi ko taho da bindiga sai ni saki sanda ni rike bindiga guda sai sun haka ma ko kuwa haka da mu ni ce wala ko kuwa ni kai da ku wala sai mun kashe kan ce wala Allah ɗaya kai kashe ni ko bayan wannan harin wanda a lokacin sa aka sace wata yarinya wadda aka sako bayan biyan kuɗin fansa an sake kai wani samami a yankin kalgo inda aka sace wata matar aure jama'ar yankin da sun yi kira ga hukumomi duk da yake sun ce jami'ai na bakin kokarin su wannan aiki hukuma nata ne sannan kuna al'umma ne gaba daya muna kira al'umma kuna lokaci a bada ingantaccen tsaro ta hanyar fakon rayuwar jama'a da kuma dukiyoyinsu a yankin benama na masarautar zuru har yanzu akwai sare-saren 'yan bindiga duk da yake an girke jami'an tsaro a yankin kuma suna na 'yan bandit yawo suke ta yi sai a gan suna a gan suna cikin daji kusa ga benin ma ranar da bai yi kilomita biyar ba daga nan benin a gan su ashirin kan wani labi su kusa mashi ashirin da su an dai kawo mu fol amma babu kayan aiki kamar na motoci shabi hawa a jihar sokoto ma ana samun rahotannin matsalolin 'yan bindiga inda ko a wannan mako kwamishinan 'yan sanda na jihar kamaluddin kola okullola ya gabatar da waɗanda ake tuma da satar mutane su goma sha bakwai waɗanda aka kama tare da wasu masu aikata ayyukan ta'addanci. I also wish to call on the maximum support of all and sundry haka ma ina son in yi kira akan samun cikakken goyon bayan jama'a ga jami'an tsaro ta hanyar bayar da bayanai da ke da amfani ga yaƙi da ta'addanci ina ba su tabbacin sirrinta bayanan da kuma kula da tsaron waɗanda suka bayar da waɗannan bayanai shugaban kungiyar banga a yankin raba ta jihar sokoto yankin da ke fama da matsalolin 'yan ta'adda ya ce shirye suke su bayar da bayanai 'yan jami'ai za su kawo ɗauki wajen kakkaɓe sansanonin 'yan ta'addar haka muna kira ga hukuma domin bin diddigin waɗanda abubuwa su haɗa kai da mu domin mu gwada musu warere wanda suke inda banda tanga suke kuma mu muna tahiya a tare da mu kuma a zo a tare da banda tanga kuma faɗin za a yi kuma mu ba wai za mu gwaji na mu jawo da mu ke da baya ba duk abin da za a yi ba za a yi tare da mu matsalar rashin tsaro dai ta mamaye yankunan arewacin najeriya har jama'a na tunanin hukumomi sun kasa ga magance waɗannan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya daga batun tsaro sai na miyagun ƙwayoyi inda shugaban hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi alhaji buba marwa ya yi kira da cewar akwai buƙatar a dinga yin gwaji na shaye-shaye ga 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati. don jin wani irin alfanu hakan ke tattare da shi na tuntubi sha'aibu mungadi wanda ya min bayani akan mahimmancin hakan. Wato wannan abun mataki ne da ya kamata a ce an daɗe da ɗauka ba tun ba yau ba. Saboda ganin yadda ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa da dai jagororin Najeriya waɗanda aka damka haƙƙan wato amanar ƙasa a hannunsu suke yin waɗansu abubuwa waɗanda hankali baya ɗauka cewa wanda yake da cikakken natsuwa da hankali baya shan komai kuma yana da kyakkyawar tarbiyya ba zai iya aikata irin waɗannan abubuwan ba wato kama da kama karya da ake a siyasa da sace-sacen da ake zargin ana yi na kudaden al'umma kuma ba ma sace-sacen ba a'a sace-sace na fitar hankali mutum ya tara kayan dubban jama'a ya kwashe shi kaɗai kuma fiye da bukatarsa to ana ganin cewa akwai alamu na rashin hankali wanda shaye-shayen ƙwayoyi ɗai ke kawo irin wannan abun shi yasa ina ganin ita wannan hukuma ta kawo wannan tsari na cewa to duk daga yanzu duk wanda za a ba aikin gwamnati ko kuma wato za a zaɓa domin ya hau wata kujera ta jagoranci ya kamata a yi masa gwaji na musamman game da sha'anin kwayoyi a gani idan baya shan komai. a ni ina ganin idan wannan kudurin ya yi nasara to ko shakka babu Najeriya za ta samu sauki wajen wato almubazzaranci da aikata ba daidai ba da ake yi. Abinda kawai nake ganin zai iya kawo ƙarfan kafa ga wannan wato kuduri shine wato babu wata doka wadda majalisa ta yi ko kuma dokan ƙasa ko ta tsarin mulki wadda ta ba da dama a yi haka din. amma da hukumar nan ta ndlea wato mai hana sha da fataucin miyagun kwayoyi idan ta samu nasara aka yi kai wannan kuduri a majalisa kuma aka yi doka a kansa to ko shakka babu zai taimaka ma al'ummar najeriya ba ko kaɗan ba to idan na fahimce ka kamar yadda rahoton ke nuna cewar a cikin al'ummar najeriya mutum bakwai ana samun mutum ɗaya da ke shaye-shaye ana iya alakanta wannan shaye-shaye da yadda. shugabanni ke gudanar da ayyukan su kenan ko ko ana ganin cewar san rai ne ke sa ake yin wayansu abubuwa a gudanar da ayyukan gwamnati. Wato babban abun da ke jawo yawan shaye-shayen miyagun kwayoyi a Najeriya shine yadda hukumomi ba sa yin aikinsu. Da yawa kana ganin an san wuraren da ko kafafen da waɗannan kwayoyin ke fitowa waɗansu suna fitowa daga ƙasashen waje da waɗanda ke da alhakin hana shige da fice da kuma hana wato fasa kwauri za su yi aikin su da gaske ba za a samu shigowa da waɗannan abubuwan daga kasashen waje su shigo Najeriya ba waɗanda kuma ake sarrafawa Najeriya da su hukumomin da ke da alhaki za su tsaya su yi aikin su da za a samu ragowar abin kwarai da gaske ko da yake ba wata ƙasa ta duniya wadda za a ce ka kau ba a ma'amala da miyagun kwayoyi amma akwai ƙasashe da yawa waɗanda abin nasu yana da sauki kwarai da gaske bisa ga ƙasashen afirka musamman ma najeriya. shirye-shiryen da yi na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc. yanzu kuma ga mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. To tun bayan da shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Isuhu ya ci lambar yabo ta shugabanci na gari a afirka wacce gidauniyar mo ibrahim ke bayarwa ne dai masu sauraren sashen hausa na muryar amurka suka shiga tambayoyi game da gidauniyar ta mo ibrahim da kuma irin bajintar da shi shugaba muhammadu isuhu ya nuna da ta kai shiga cin wannan lambar yabon na baya-bayan nan a jerin masu mana tambayoyin shine malam adamu habu umar iyanga daga jihar jigawa mai son sanin irin hanyoyin da gidauniyar tamo ibrahim ke bi wajen zakulo wanda ya cancanci samun wannan lambar yabo mai tafi da kyautar dalar amurka miliyan biyar yana kuma son ya ji zuwa yanzu shugabannin afirka nawa ne suka ci wannan lambar yabon To idan mai tambaya Malam Adamu Habu Umar Iyanga da sauran ɗimbin masu irin wannan tambayar na saurare, an dace wakilin a babban birnin jamhuriyar Nijar Sulaiman Muni Barma ya samo maku ansoshin tambayoyinku daga mai fashin baki kan harkokin siyasa da yau da kullum Malam Masa'udu Ibrahim wanda ya fara da bayani kan yanayin gidauniyar. Bari dai in za ku ɗa gefe in bar ku da barma. wanda ya fara da tambayar Malam Masa'udu Ibrahim kamar haka. shin uh, waɗanne sharuɗa ne ita wannan gidauniya um, ke la'akari da su wajen tantance tsofaffin shugabannin da suka cancanci samun wannan lambar yabo tasu ko kuma tukwici ita dai gidauniyar mo ibrahim gidauniya ce wadda wani hamshakin mai kudi mo ibrahim ɗan ƙasar sudan yankin afirka ta tsakiya ya kafa tun shekara ta 2006 zuwa 2007 wato ya kafa wannan gidauniya domin ba wa tukunci zuwa ga shugabannin kasashen afirka waɗanda suka taka rawar gani musamman a bangaren eh, ingancin mulki da kuma tado da ko madarar tattalin arzikin kasashen da suka jagoranta wato ina iya in jaddada maka cewa kenan wato ita wannan kungiya guri wanda ta sa a gaba bayan ta yi la'akari da cewa demokrasiya ingancin mulki da tado da kuma matsalar tattalin arziki walwala da jin daɗin rayuwar wato mazauna ƙasashe daban-daban na afirka su ne abubuwan da take sawa a gaba wajen ta yi la'akari ta tsinkayo tsohon shugaban kasar da ya dace a ba shi wannan tukwici. Mm. wato anan ana kokarin ah, kwadaitawa ko kuma cusawa shugabannin kasashe kwaɗayin tabbatar da demokradiyya a kasashen da suke mulka haka yake da dai aka tsunduma cikin wato tafarkin demokrasiya a kasashen afirka kowane hamshakin dan siyasa musamman wayanda suke neman shugabancin kasashe sukan masu farfaganda akan za su shimfiɗa demokrasiya da tsarin mulki ingantacce a faɗin ƙasashen nasu inganta shari'a waton jin daɗi da walwala da kuma la'akari da kare hakin biladama a cikin ƙasashen nasu har ila yau da kuma eh, tattala arzikin kasar ta yadda za a samu ci gaba mai dorewa. Hmm. Uh, ma'ana babban yunkuri ne na demokaradiyya a kasashe masu tasowa wannan lalle gidauniyar mo ibrahim tana kwadaitar da shugabannin kasashe na afirka su inganta tafiyar da tsarin mulkin demokrasiya a kasashensu su kuma inganta dukkan abubuwan da za su kawo jin daɗi da walwala da rayuwa cikin tsanaki na al'ummin da ke zamne a kasashen. Um, daga shekarar 2006 lokacin da aka ita wannan gidauniya ta mo ibrahim kawo yanzu shugabanni nawa ne za a iya cewa sun sami lambar yabo daga ita wannan gidauniya an samu shugabanni biyar ko kuma in ce shidda tun da aka kafa ita wannan gidauniya zuwa yanzu wa'inda suka samu tukuici mai tsoka game da binciken da ita wannan gidauniyar ta yi a shekara ala misali ta 2007 an samu shugaban mozambika joaquim sishano ya samu ya lashe wannan gidauni ya lashe wannan tukwici sannan kuma a shekara ta 2008 um, an samu shugaban botswana can ne afirka ta kudu mai suna festus guantabane mogaye bayan shi sai wato shugaban cap verde ko kuma ce capo a shekara ta 2011 wannan shugaba kuma shine pedro de verona rodriguez sannan sai hifikepunye eh, a pohamba na namibia da ya lashe wannan tukuci a shekara ta 2014 sannan kuma a shekara ta 2018 um, shugaba um, ellen johnson sirleaf ta saliu ita ce ta lashe wannan gidauniya sai kuma a yanzu muhammadu isufu na jamhuriyar niger mai barin gado shine ya lashe a ƙarshe wato wannan gidauniya da ta kunshi uh, zunzurutun kuɗi miliyan biyar na dalolin amurka ko kuma in ce miliyar biyu da miliyan 750 na sefa. To tunda shugaban kasar Nijar shine wanda ya sami wannan tukuici a nan kusa-kusa. Eh, shin menene ita gidauniyar ta mu Ibrahim eh, ta yi la'akari da shi wajen baiwa shi Muhammadu Isuhu wannan lambar yabo? Lalle kamar yadda ita gidauniyar ta wallafa a shafukanta. mun samu bayanai game da cewa muhammadu isufu ya taka rawar gani a sahun kasashe na afirka ga baki daya game da eh, ingancin mulki tattalin arziki na niger da kuma na kasashen ecowas da ma kasashen afirka sannan kuma ya inganta al'amuran tsaro a yankin sahel yankin sahel eh, musamman sahel ta tsakiya da kuma yankin tekun caji inda wato matsalolin tsaro suka addabi eh, al'ummomin da ke zama a wa'annan yankuna ba da haka nan kasan da wato muhammadu isufu ya taka rawar gani a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya game da shawarwari da ya kawo waɗanda za su inganta al'amuran tsaro a yankunan da ke fama da eh, ta'addanci. ka gani kuma in ka ɗauki wato bangaren tattalin arziki mizanin tattalin arziki na ƙasa ya haura kashi goma sha shida cikin ɗari maimakon kashi takwas zuwa tara da yake a shekara ta 2011 a lokacin da wato shugaba muhammadu isuhu ya ɗare karagar mulki bayan haka nan wato gidauniyar mo ibrahim ta yaba wa shugaba muhammadu isu game da yadda yake tafiyar da mulki musamman bangaren um, aiki da constitution dokar kasa wato baki ɗaya yadda yake kuma wato mai kishin kare haƙƙin bil'adama da yadda yake kulawa da ayyukan manya-manyan uh, wato ma'adanu na kasa da kuma yadda yake hulɗa da dangantakar diplomasiya da kasashen da ke kewaye da mu da kuma kasashen ketare. To amma Aji Masaud Ibrahim um, ana cewa kamar rashin tazarcan na wato shugaba Muhammadu Isuhu shi yasa uh, gidauniyar mu Ibrahim ta bashi wannan lambar yabo. Yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa uh, gidauniyar mo ibrahim ta ba muhammadu isufu wannan tukwici wannan babban yabo Eh, musamman da ya yi aiki da constitution yadda constitution ta kayyade cewa zai yi mulki ne shekaru biyar su biyu ba zai yi tazarce ba ya ɗauki wannan alkawali tun da aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa gashi kuma allah ya nuna mana lokaci ya tsara zaɓuka to an bayyanar da sakamako lalle mun tabbatar da cewa shugaba muhammadu isu ya cika alkawalin da ya dauka a gaban 'yan kasa um, a nan cikin gida daga lokacin da aka bashi wannan tukuici an fuskanci cece ce akwai da dama daga cikin 'yan nijar da ke ganin uh, bai cancanci samun wannan lambar yabo ba saboda uh, wasu dalilai da suke faɗa shin kai a naka tunani yaya eh, eh, ya cancanci eh, samun wannan lamba ta mo ibrahim ni dai a nawa gani shugaba muhammadu isufu ya yi jan namijin kokari wajen aiwatar da mulki a jamhuriyar niger tsawon shekara goma ya yi wannan mulki a cikin mawuyacin hali musamman idan ka ɗauki matsalolin tsaron da suka addabi yankin tsakiyar sahara da kuma gabar tekun chadi ga kuma matsalar coronavirus da ta addabe mu ya yi irin nashi kokari domin ganin cewa ya kai iyakar da constitution ta yanke masa na ya ƙara mulki ya tsara zaɓuka a yarda da zaɓukan kuma ya beka a kujerar mulki zuwa ga sabon shugaban da 'yan kasa suka zaba. a yadda al'amuran mulki ke gudana a ƙasashen namu na afirka wani shugaba ne kake ganin kamar yana nuna alamu ko alamomi ke nunin zai iya samun wannan lambar yabo ta mu ibrahim a nan gaba a nan kurkusan nan ina ganin dai wato shugaba muhammadu buhari na najeriya yakan iya shi ma ya lashe wannan tukuci na kidauniyar yabo ta mo ibrahim saboda shugaba ne wanda yake daman ma kwararren masani ne a game da al'amuran mulkin najeriya tunda dama ya taɓa yi kuma yanzu 'yan najeriya suka gane cewa lalle yana da kyau um, shugaba muhammadu buhari nan a dawo da shi a akan karaga mulki saboda kwarewarsa a game da yadda ake tafiyar da mulki domin jin daɗin 'yan ƙasa da walwala da kuma ci gaba. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar, Sulaiman Muna Barma. da mai fashin baki Malam Masa'udu Ibrahim da wanda ya haɗa mana shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Haili Hailu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. ta masu sauraro yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. dan wasan baya na kungiyar kwallon kafar super eagles ta nigeria kenneth omero da ke taka leda a kungiyar leganes na daga cikin 'yan wasan da ba za su sami damar zuwa ba domin halartar wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka da Najeriya za ta buga da kasashen benin da lesotho hakan ko ya biyo ne bayan da rahotanni suka bayyana cewa kungiyar tasa ta leganes da ke kasar spain ta hana shi yin tafiya sakamakon dogokin tafiye-tafiye na cutar coronavirus. omeru da kansa ma ya faɗa wa wata jaridar wasanni ta complete sports cewa ba zai sami damar zuwa najeriya ba saboda kungiyarsa ta hana shi ko bayan omeru najeriya da ba za ta sami 'yan wasanta samuel kalu da moses simon da kuma sadiq umar ba waɗanda su ma dai kungiyoyinsu sun hana su yin tafiyar to sai dai kocin najeriya ghana turo ya yi ƙoƙarin maye gurabun 'yan wasan da wasu 'yan wasan cikin gida domin buga wasannin biyu na neman gurbi da ke da matukar muhimmanci ga ƙasar a bangare ɗaya kuma hukumar kwallon kafar ƙasar senegal ta bayyana rashin amincewa da matakin ƙungiyoyin kwallon nahiyar turai da kin baiwa 'yan wasan nahiyar afirka damar zuwa domin bugawa ƙasashen su wasa hukumar ta bayyana wannan matakin da hukumomin shirya gasannin league league suka ɗauka na haramtawa 'yan wasa tafiye-tafiye zuwa wajen turai da cewa rashin adalci ne da nuna bambanci. inda ta yi kira da abaiwa 'yan wasanta da ke taka leda a kungiyoyin kasar faransa damar zuwa buga mata wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka a farkon makon nan ne hukumar shirya gasar lake ta kasar faransa ta ba da sanarwar cewa kungiyoyin da ke karkashin ta za su haramta wa 'yan wasan da ba 'yan nahiyar turai ba zuwa bugawa kasashen su wasanni a karshen wannan watan domin kaucewa zaman killacewa idan sun dawo daga tafiyar. a wata wasikar koke da hukumar ta senegal ta aike wata kwararta ta ƙasar faransa ta yi korafin cewa wannan matakin zai yi sanadiyar kasar ta rasa zaratan 'yan wasanta har goma sha biyu da yanzu haka suke takale da a kasar ta faransa senegal ɗin za ta buga wasa ne da ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a ranar 26 ga watan nan na maris kana kuma ta karbi bakuncin eswatini a ranar 30 ga watan mai horar da 'yan wasan kungiyar tottenham ta kasar ingila jose mourinho na fuskantar matsin lamba a yayin da magoya bayan kungiyar suka so soma kiran da a kore shi daga aiki ran masoyan kungiyar ya ɓaci ne sakamakon ficewar sauri da kungiyar ta yi daga gasar europa league bayan da kungiyar dinamo zagreb ta kasar croatia ta doke ta da ci biyu da nema yanzu haka kuma kungiyar tana ta takwas ne a teburin gasar premier wanda kuma ke disashe damar ta na samun shiga gasar a kakar wasanni mai zuwa lamarin da ya kara bakan taron magoya bayan kungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to a gaida murtala faruk sanyin na da labaran wasanni masu sauraro da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan ranar sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe za ku ji saura abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin abokin aikin nawa sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita muna sautin hailu haile ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar kwalambiya. ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. 必死了。